Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na duniyar alajabi. Idan kuka biyo mu a cikin shirin, za ku ji abin da wani ɗan gani kashenin jaruma Maryam haya ya aikata. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu da zaran mun ɗaura. Wani matashi da ya tattaki tun daga jihar Yobe da ke yankin arewa maso gabas na ƙasar nan don ganin jaruma Maryam haya ya so ya yi ajalin kansa saboda rashin cikar burinsa na ganin jarumar tashi. Kamar yadda jama'ar da ke wurin suka bayyana, matashin ya kwana a unguwar Zurot inda ya zama kamar dandalin taruwar jaruman Kannywood don ya ga jaruma Maryam Yahaya amma bai samu ganinta ba. Haka zalika an ji wasu na cewa sau uku matashin ya yi yunƙurin shan fiya-fiya kafin daga bisani ya bulbulawa cikinsa maganin kashe kwari da ya kusan zama ajalinsa. An dai samu ceto rayuwar matashin ta hanyar bashi agajin madara. Sai dai duk da wannan abu da ke faruwa, jaruma Maryam Yahaya bata san yana yi ba, ko kuma bata samu koda labari ba. Koda kuwa ta samu labari, koda kuwa ta samu labari, bata yi yunkurin yin wani abu a kai ba, domin ko a shafinta na sada zumunta bata nuna alhini ko jaje ga wannan ɗan kasadar ba, da ya so salwanta rayuwar shi saboda ganinta ba. Matashin ɗan asalin ƙaramar hukumar Gashuwa ta jihar Yobe, ya je jihar Kano ne saboda ƙaunar jaruma Maryam haya da yake yi. Bayan duk ƙoƙarin ganinta da ya yi, amma hakan ya gagara, ya yanke shawarar buga waƙa ta yiwu ta hakan zai samu haɗuwa da ita a cikin sauƙi. Sai dai hakan ya tashi a tutar babu, daga nan ne ya sha maganin ƙwari, inda ya faɗi rai a hannun Allah. Babu jimawa hukumar Hisba ta aiko mota, inda aka kwashe shi zuwa asibiti don ceto rayuwarsa. A zantawar da gidan rediyo suka yi da saurayin bayan ya farfado a asibiti, saurayin ya ce a halin yanzu ya haƙura, amma fason maryam mai haya na nan daram a cikin ransa. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar al'ajabi, kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.